Hein, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedunia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Sule Mumuni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC za mu kawo muku shirin ne daga ofishinmu da ke nan birnin Yamai. To a cikin shirin za cewa malaman jami'a a jamhuriyar Nijar sun baiwa gidan yari da babbar asibitin da magaram wani tallafin kayan yaki da cutar corona. Rahotanni daga jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewa mutane fiye da goma ne suka fito domin takarar kujerar babban basaraken bacama wato sarki mai daraja ta ɗaya. kamar kowace ranar alhamis muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba sai sharhin jaridun ghana sannan za mu zo da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma dukkan su sai bayan an sha labarun duniya assalamu alaikum sunana hadiza kyari ga cikakkun labaran duniya Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Kamfanin Pfizer da ke Amurka da kamfanin Biotech na Jamus sun haɗa hannu domin yin aiki da suka yi wa lakabi da suna Project Light Speed wanda babban burin shine samar da rigakafin cutar COVID-19. a jiya laraba daga kamfanonin biyu suka sanar da samun kyakkyawan sakamakon bayanai daga rigakafi mafi karfi cikin guda hudu da suke aiki a kai wato bnt 62b1 wanda ta yiwu ya zama rigakafin cutar wata ɗaya bayan da aka basu rigakafin waɗanda ake gwajin maganin a kansu jikinsu ya gina garkuwa mai ƙarfi akan coronavirus daidai kai koma fiye da garkuwar da ke cikin jikin waɗanda suka warke daga cutar covid-19 Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan barkewar annobar ta alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaduwa. Kashi 60 cikin 100 na dukkan waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yanzu a watan da ya gabata aka samu rahoton su a cewar shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus a wajen wani zaman tattaunawar da suka saba yi a geneva tedros ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun haura dubu ɗari da sittin a kowace rana a cikin makon da ya gabata abinda ya zaburar da shi tunatar da kasashen duniya cewa babban muhimmin mataki shine abin da ya fi dacewa wajen dakile yaduwar cutar. babban jami'in na hukumar who ya ce kasashen da suka sanya matakai da dama na shawo kan cutar ciki har da gano waɗanda suka yi mu'amala da masu cutar tare da killace su da sanya takunkumin rufe hanci da baki sun daƙile yaduwar cutar sun kuma ceci rayuka Masu kada kuri'a a Rasha sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036. Amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi wanda aka kammala jiya laraba na cike da rahotanni an matsa wa masu kada kuri'ar lamba da kuma wasu kurakurai. yayin da aka kirga ƙuri'un daga gundumomi kashi uku cikin hudu masu kada kuri'un kashi da shida cikin ɗari ne suka amince a yi kwaskwarima a kundin tsarin mulkin a cewar jami'an zaɓe wani gagarumin kamfen na farfaganda da aka yi da kuma gazawar da 'yan adawa suka yi wajen haɗa kai sun kalibalanci ƙudurin ya taimaka wa putin samun sakamakon da yake bukata amma ta yiwu sakamakon ya zama kalubale ga mukamin nasa daga ƙarshe saboda hanyoyin da aka yi amfani da su wajen bunƙasa zaben jin ra'ayoyin kwaskarimar da za ta ba putin dama ya sake neman wa'adin shugabanci na shekara shida har sau biyu a shekarar 2024 da 2030 na daga cikin canje-canjen da za a yi a kundin da kuma haramta auren jinsi daya da ambatar yin imani ga Allah a matsayin wani muhimmin abu da kuma sanya dokokin rasha gaban abubuwa da ƙasa da ƙasa suka ɗauka da muhimmanci. haɗakar dakarun sojojin da saudiya ke jagoranta ta fara ƙaddamar da hare-hare kan 'yan huti da ke yemen bayan da suka zafafa kai hare-hare tsallakan iyaka na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a kan saudiya a cewar gidan talabijin ɗin saudiya a jiya laraba a yemen kuma gidan talabijin din almasira na huti ya ba da rahoton an kai har-hare ta sama a kan sana babban birnin ƙasar da lardunan marib aljuf albaida hajja da sada tsawon yinin jiya har zuwa cikin dare mazaunan birnin sana sun bayyana har-haren ta sama a matsayin na tada hankali gidan talabijin ɗin ya kuma ce mutane da yawa sun jikata a wurin da yammacin jiya laraba. madalla bayan labaran duniya sai fagen rahotanni. A jamhuriyar Nijar kungiyar malaman jami'a ta ba da tallafin ruwan sabulu domin amfanin fursunoni a gidan yari da mutanen da aka kwantar a babbar asibitin da magaram a matsayin wata gudunmuwar yaƙi da cutar coronavirus. An da bayyana cewa malamai da ɗaliban tsangayar kimiyya na jami'ar ta da magaram ne suka sarrafa wannan sabulu bayan gudanar da bincike. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana wannan rahoto daga Damagaram. Kungiyar ta malaman jami'a wato SNACS ta ba da tallafin ne biyo bayan kira da hukumomi suka yi kan yaƙi da cutar ta coronavirus. Dr. Ilu magatakarda ne na kungiyar ta malaman makarantar jami'a wato SNACS ta jihar damagaran. yayi ya yi karin haske kamar haka. duka mushenin jami'o'in Nijar suka kawo gudunmuwarsu. Kowane mushe ya ba da kimanin jika bisa abubuwan da muka nema yau mu sa ma gwamnan jiha. Tsangayar kimiyya ta jami'ar ta da magaranci ta sarrafa sabulun da ake ce ma gel hydro wanda suka bada sabanin yadda aka saba saye a waje. Gel inda aka bada yau abu ne wanda a nan jami'o'i mu aka yi shi ba wani aka so shi ba. Kuma mushani da ɗalibanmu su ne suka yi kirkiro wannan gel To wannan kyauta da muka yi mun ba gwamna domin ya sa ta hannun gidan yari na da magaran da likita zandar sha Allah wannan eh, ma'aikatu biyu su ne sinex ta ba wannan gudunmuwa taka mai da hankali da jajircewa da hukumomi suka yi an fara ganin tasirin ragewar cutar cewar isa musa gwamnan jihar da magaram wannan taimakon sun kawo man kamfe ne a cikin duka wannan kokowa da muka yi na yayi ma al'umma wannan mugun ciwo da haddabi al'umma gaba ɗaya ta duniya mun karbi taimako wanda wato musawa na university sun kai mun wanda sun kawo mun wannan takunkumi wato dubu takwas da karton na sabini 36. A ƙarshe gwamnan ya ja hankalin al'umma kan su dage wajen kula da matakan kariya na cutar ta coronavirus. Wadda muka ga wannan ciwon yana ta haya yanzu sannu-sannu wata rana za gani ya tafi saboda shi ciwo ne wanda ake ɗauka. Kenan wannan matakan su ne za su sa mu dace wannan sarkawa da ke sa daga wanga ta tayar ga wanciniya. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger inda wasu bayanai ke nunin ana ci gaba da samun nasarori a yaƙi da cutar COVID-19. To amma duk da haka hukumomin kiwon lafiya na ci gaba da gargaɗin al'umma akan maganar mutunta matakan da aka shimfiɗa domin daƙile yaɗuwar wannan annoba. A bisa la'akari da yadda ake samun masu ɗauke da ƙwayar cutar suna shigo ƙasar daga waje. kamar yadda babban maga takardar ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar Dr. Ranau Abashe ya yi wa abokin aikinmu Yusuf Abdullahi karin bayani. Mutane suna diban kamar ragewa ciwo karewa ciwo ne ba karewa ciwo ba ne ba. Lalle ciwo ya rage amma ciwo bai kare ba. Yakin da muka yi ya sa tana yaduwa cikin kasa amma tana yawo ba a same ta ba zai amma tana tana yawo. Amma sai zamanto mutanen da ke shigowa ta ƙasanmu da 'yan ƙasar da wanda ba 'yan ƙasar ba duwa da suke shigowa in suka zo in muka yi bincike sai magani su ne ke kawo mana ciwo na a cikin ƙasa mene ne yake faruwa haka nan don saboda a can baya inda mutane suke tahowa ba a ɗauka wani matakai wanda kahin a wani gari ya kamata a tace amma mutane larwan jini ko a ɗauki wannan ma wannan abu da muke ɗauka muna aunawa a ga inda ko ciwon ko babu ciwon wannan a yi shi kayan mutane su taho to mutane ba su samun shi sai a taso a taho gaba daya ko mutane suka tahowa sai su taho daga gari kasashe ko ƙasashe wanda ciwon nan yana yaduwa hallin zai yaduwa ke kama na nan kasashe makwabta da sauransu akwai ciwon na hallin zu to mutane za su tasowa an san da ciwo akwai shi an san gidanku za ka tahowa amma ya kamata a ɗauki ya to sai zamanto yau mutane da ke tahowa su ne ke kawo mana wannan cuta to yan ƙasa ne ba mu ci baka taho amma koko da muke yi yan ƙasa duk wanda dan ƙasa da zai shigo a ƙasa ya tabbata da in yi shigo cikin ƙasa da ya ta ko shi a ƙasar Nijar dole sai mun mushi bincike yana da ciwo ko bai da ciwo bayan mun yi binciken wannan in yana da ciwo muna da wuri inda musamman wanda muka keɓe na ɗaukar malati wanda muke masu magani in ma bai da ciwo ban bara shi ta gidan shi don saboda me ba bara shi ta gidan shi saboda lahiyar shi saboda lahiyar iyalinsu saboda yan ƙasa gaba da don saboda in yana da ciwo wani lokacin ya je gidan shi ya zamana ko ya cikin iyalin shi ya zamana zai yaɗa ciwon nan nan cikin kwana goma kwana sha hudu sai an ga kawai ciwo ya yaɗu a cikin iyali don saboda haka nan ne mutane ya kamata su gane in muka ce mutum bai ta gidan sai ya kwana nan goma sha hudu a ƙauyace ya kamata mutane su gane ba don san mu ne ba don saboda lahiyar su ne don saboda lahiyar iyali su ne don saboda lahiyar jama'a ne gaba daya kenan duk wanda zai shigo kasa inda wata kasa yake ya tabbata da in ya zo nan wurin in shigo cikin kasa dole sai mushi nan bincike dan saboda me saboda a kare lahiyar kowa da kowa a kare lahiyar jama'a kuma a kare su wanda suka tawa su ma a kare lahiyar su To kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sanadiyar annobar coronavirus. zamu leƙa najeriya inda rahotanni ke cewa yanzu haka fiye da mutum goma ne suka fito domin takarar sarautar kujerar babban basaraken kasar bacama sarki mai daraja ta ɗaya wato hamma bacama da ke jihar adamawa a arewa maso gabashin tarayyar ta najeriya ga rahoton ibrahim abdulaziz daga jihar adamawa gidajen da ke wannan sarauta sun hada da gidan sarautar kowo da magbularon da na kuma infan da ma na waduku da ma gidan sarautar namufo kuma da gidan sarautar na kodomu to wai ko shin ma wasu hanyoyi ake bi wajen zaben sabon sarkin hamma bacama chief timaus matayis da ke zama zambalaya ta hamma bacama wanda shine ma ke magana da yawun masarautar ya ku na matakan da ake ɗauka wajen nadin sabon sarki. Eh, kasan akwai eh, gidajen sarauta guda shida ne a cikin shidan nan mata gwaye guda uku ne a tarihi kuma a kan sarauta ne suka rabu su hmm. shida to bayan an gama zaman makoki wanda ya ga kamar ya isa wani masarauta kuma mutum da kansa zai iya nema ko kuma iyalinsa za su iya nema ma mutum da suke so wuri biyu ake tambaya na farko daga lamur da wajen masu nada sarauta da kuma hadiyo wani kauye daban wanda masin kilomita goma ne daga lamurde haka za a dinga zuwa wanda ya zo lamurde ya je hadiya wanda ya zo lamurde ya je hadiya a kwana a tashi za su haɗu su su zauna a tsakanin su su yi bincike su ce ta mu ga wanda muka amince da shi kufa kuka amince da shi wancan su ce a ah, wanda kuka amince da shi shi ma muka amince da shi kuma wancan ba su yadda ba sai a haɗu akwai second first class a tsakanin su wanda ake kiransu Eh, masu masu ba da sarauta wanda za su yi rantsaya eh, to su ne za su zama yanzu a tsakanin su don ta dauro har su yi kuri'a ma tsakanin su har a sami an sami cikin mutum biyu har eh, mutum daya suka yadda shi kenan da aika da sunan zuwa ga gwamnati. Sai ka ɗauki dogon lokaci ne kafin a ga wannan matsaya? A'a ba ya daukan lokaci ba. Ba ya daukan lokaci. Su ne kawai idan sun gama shi kenan kuma ba ya kamata ma in suka sami ni tsawo ya mako biyu kuma ba aka fi cikin mako daya sun gama in ko da yake an ce ana zama makoki yanzu sai bayan an gama a fara nema ka san akwai irin yan gudu tun ba busa busur ba da sun yi nisa mm. sai rahoton na cewa kawo yanzu kusan akwai a gidaje shidan nan kusan akwai wajen mutane goma sha uku da ke nema. shi cikin cikin shugaban masu ba da sarauta din shi ma ya fata da kansa ya ce ya ce ya ce yana da sarakuna guda uku biyu masu kyau da zai kwanta na ukun na zuwa a wasu lokutan akan zargi gwamnoni da yin ruwa da tsaki wajen zaben sabon sarki to ya koshin akwai rawar da gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri ke takawa a wannan zaɓe mr solomon kumanga da ke ma zama daraktan yada labaran gwamnan jihar ya ma nesanta gwamnan jihar ne da cewa da hannu a zaben da za a yi. A shi mai girma ya ce ya ba su umarni su yi zaɓen su a yadda al'adar su ya tanada gwamnati ba za ta sa baki ba kuma ya kiraye mutane su haɗa kai su tabbatar cewa sun zaɓe na mutum na gari kamar yadda shi eh, eh, mai girma eh, honest yake sa'an nan kuma ya ce ban da ciwa-ciwa. to wai ko shin ina batun komowa tsohon sarkin da aka tsige yau fiye da shekaru goma sha shida wato hamma ma freddy sodi tubongo. a ah, wannan ba ruwan gwamnati a ciki shi mai girma gabna kamar yadda ka riga ka sani baya sa baki a cikin zaben sarakuna ai ba siyasa ba ne wannan abin na gargajiya ne kuma yadda eh, doka ta tanada ma al'umma haka yake bari ai in ka tuna kwanakin bayan haka aka yi ma a kasan lunguda bai sa baki ba su suka zaɓe wanda suka zaɓa kuma shi ya tabbatar ya rattaba hannu ya ce ya amince ya mako dai zuwa yanzu cikin fitattun da ake cewa za su tsaya takarar har da wani tsohon jami'in kwastam mr wani b da ma kuma wani tsohon jami'in hukumar ndlea mr daniel shaga ismail kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a ga yadda ma za a gudanar da wannan zaɓe ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdul aziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. To a yau shirin ya samu bakuncin sarkin makafin sarkin kebin argungu a tarayyar Najeriya Muhammad Muktar Bacaka wanda ya yi fice wajen sakar kujeru da gadashi da dai wasu tarin kayayyakin da ake sakawa da igiyar yawa azantawarsu da wakilin sashen hausa na jihohin sokoto da Kebbi muhammad nasir bakon shirin na ƙasa ya fara ne da yin ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa a fara daga lokacin da makanta ta same shi a hali yanzu ina tare da muhammadu muktar bajaka wanda shine sarkin makafin sarkin kabin argungu sama'ila muhammadu mera za mu ji irin hikimar da allah ya bashi duk da kasancewarsa wanda ke da lalura ta harshen ido sarki barka da zuwa a cikin wannan shirin barka ka dai muhammadu nasiru alhamdulillah to sarki a takaice ko za mu san takaitaccen tarihin rayuwarka to takaitaccen tarihin rayuwata ni dai ko da ni tashi ina gani daga baya ne dussa ta yi asani da haka gare ni to cikin haka allah ya kaddari duk kuma shekarar duk da ni duk sannan shekarar na tsoho na ya rasu yanzu ina hannun kakana da tsohuwata to ina na allah ya kadari ni ci gaba da matsaloli dai kasan mutum bai da uba da wasu abubuwa na shigowa sun ka zo sun ka koro allah ya kadari an ka haɗa ni da wani ɗan galadiman makahin argungu manka ta yi tahiya da ni muna nan mun bi kamba tashi kandi kargu kitagu zugu musansanin mun guda hangu ga manan sai barki na fas cikin wagadugu mun ka zauna nan mun yi watanni mun ka wuce daga nan sai gobe gilaso sai ajame da sai cikin abuja abirkot shekaran mu uku cikin abuja to duk shekaran nan da an kai yakin ujukku shekaran na allah ne mun kai tahiya to mana nan mun dawo kuma mun shekara uku muka dawo muka sake komawa da shi ga mun sai kuma ghana mun ka zauna ghana to cikin zamanmu da mun kai ghana bako mun ka na nan mun ka tashi mun ka te kuma shi lokacin da bushe ya kora ghana lokacin da muna cikin ghana bayan shekara guda sai mun ka dawo ne da mun ka dawo da gare shi ce su ban sake komawa ta hiyan nan sai ni wuce ne inda kakana aljannari to yana aljannari ne an ka buɗe makarantar ga ta sokoto ta makafi ina son zuwa an rubuta suna na sannan banza ita a local government din ɗakin gani to da manka tahi sai tsohuwa tana son in tahi sai mutane na ce mata kada ta bari in tahi ya an ban dawa kaza kaza ka san halin mahayi da samu dai shekara biyu ga ta uku sai allah ya kaddari ina kamba an ka koma aika min taho sai ta ce min ta dai amince in tahi na zo banza na kun uku ba ƙara komi ba ce su ban kana na fasa da zuwa makarantar saboda ko na dawa dai argungu a rayuwa ta an zauna da ni tashi na amshi kana ni zo gida da yadda ni zo gida sai ni wuce ni ce sokoto yare da ni ce sokoto nan kan wuri ni inda yan uwa namun sahiya ta yi sai muka je makaranta allah ya kaddari alhaji audu na kwamma shi a turan wurin kuma dan argungu ne su mai bayani ya ce in sai in zauna an ya eh, ni ci gaba da wannan makaranta na kare bayan mun kare ana fito a sallame mu sai allah wa shehu kan giwa rasuwa ana nan ya dawo da sokunin kaduna wurin afolo din nan sai a sallame mu to bayan rasuwa ta sai an ka kara mana wata uku aka sallame mu muka zo na ɗaya na nan sai ni shiga makaranta kuma ni koma lagos yadda ni koma lagos ikeja sai ni shiga kuma wannan yanzu muna saƙo kujeri muna komi da ina dawo gida mun kwan ashirin da shida da dawa an kawo shagari juyin milki to sai ni ci gaba da yin katihu saƙa kujeri ina sayarwa ina nan ina neman aiki dai ban samu. to masararo nan shirin na ƙasa na wannan mako zai tsaya sai a makon gobe za mu ji ci gaban wannan tattaunawa a madadin bakonmu muhammad muktar bacaka sarkin makafin sarkin kevin argungu da wakilin muryar amurka a sokoto muhammad nasir da duka abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima. Wannan kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Chronicle da mu so sharhin jaridun na yau. A cikin manyan labaranta akwai wannan labarin CDD Ghana MFWA na horas da horas da 'yan jarida gabanin babban zaɓen ƙasar Ghana. Jaridar ta ce The Center for Democratic Development CDD a takaice CDD Ghana a takaice a bisa haɗin gwiwa da ainihin gidauniyar nan ta 'yan jaridar Afirka ta yamma MFWA na horas da 'yan jarida 150 dangane da rahotanni na ainihin zaɓe da kuma kariya ga 'yan jarida gabanin babban zaɓen shekara ta 2020 sai cdd ghana ɗin ne da mfwn ke taimakawa 'yan jarida da aka zaɓo daga jiho daga duk jihohi goma sha shida na faɗin na ƙasar domin samun horo a kan ilimi na aikin jarida yin rahoto na wato zaɓe da kuma kariya na 'yan jarida ɗin sai jaridar daily graphic wacce ita ce babban jaridar ƙasar ghana da ta ruwaito hukumar zaɓe ta bayyana tsarin aikin ta fuskar farko na shirin rajistar masu zaɓe shirin farko na wannan shiri za a gudanar da shi ne cikin kwanaki shida daga ranar talatin ga watan yuni zuwa biyar ga watan yuni yayin da za a gabatar da fuskan karshe tsakanin daya ga watan agusta zuwa shida ga watan agusta har yau dai a jaridar daily graphic wannan labarin ne cutar coronavirus Tarayyar Turai ta fidda kasar Ghana a Amurka da kuma China daga cikin kasashe waɗanda ke da kariya dangane da wannan cuta. Jaridar ta ce kungiyar tarayyar Turai EU ta gabatar da wani jerin kasashe goma sha hudu waɗanda al'ummarsa za a yarda su shiga yankunanta daga ɗaya ga watan yuli shekara ta dubu da ashirin. Kasashen Afirka da ke a cikin wannan jerin sun hada da Algeria, Morocco, Tunisia da kuma Rwanda. Saura kasashe ne Australia, Canada, Georgia, Japan japan montenegro new zealand serbia south korea thailand da kuma uruguay da kuwa na leka daily guide wannan kan labaran na gani ku fita ku yi rajista zaɓin watan disamba kamata ya zama zaɓe na 'yan ghana ba na 'yan afirka ta yamma ba shugaba akufado ne ke faɗan haka jaridar ta ce shugaba akufado ya ce ya kamata haƙƙi na kasar ghana ya zamanto na bai daya domin tabbatar da cewar ƙasar tana da rajistar masu zaɓe da ya dace wa zaɓen bakwai ga watan disamba na shugaban ƙasa da na mambobin majalisa game da abin da shugaba kufuwado ya ce ne kamata ya yi dukkanmu mu tabbatar duk mutane waɗanda ba su cika ka'idodi da aka gindaya a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar ba ba su sami sunansu a cikin rajistar masu zaɓen ba da wannan sharhi na jaridar Daily Guide muka so karshen sharhin jaridun na yau Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Masu sauraro kafin mu karkare shirin sai a saurari wannan. Yanzu kuma sai sharkin da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Daya daga cikin abubuwa mafi haɗari da ke tattare da matsayin da aka cimma kan nukiliyar Iran a shekarar 2015 shine yadda aka amince za a kawo ƙarshen haramcin sayan makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka wa ƙasar. Wanda wa'adinsa zai kare nan gaba a wannan shekara a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo. Yanzu ya rage watanni ne China, Rasha da sauran kasashen duniya su fara sayarwa da iran makamai a watan oktoban wannan shekara shin akwai wanda yake ganin ya dace a ce nan da wasu watanni masu zuwa a sayar da makamai ga kasar ta iran wacce ke gudanar da ayyukan ta'addanci tare da mayakan hezbollah na lebanon ko 'yan shi'ar iraki ko harba makamai a sararin samaniya wakilin amurka na musamman kan sha'anin iran brian hook ya ce duk da cewa an saka wa iran takunkumin sayan makaman an sha kama gwamnatin ƙasa tana aikawa da ƙawayenta makamai a yankin lamarin da ke ci gaba da rura wutar rikicin da ake fama da shi a wannan yanki idan aka bari wa'adin haramcin sayan makaman ya ƙare hakan zai ba ƙasar ta iran damar aika makamai ga ƙawayenta da ke siriya da yankin hamas da ke gaza da kuma mayakan 'yan shiya da ke iraki kamar yadda huku ya bayyana a wani rubutu da ya a mujallar wall street journal ya kuma yi gargaɗin cewa burin iran shine ta kara samun kwarewa wajen harba makamai ta yadda za ta iya kaikaitar jiragen ruwa da na sama idan ta harba makaman tun daga shekarar da bakwai kwamitin zuhu na majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'a ta bai ɗaya inda ya amince da a haramta wa iran saye da sayar da makamai a kwanan nan amurka ta tsara wani kuduri wanda ke neman a tsawaita haramcin sayan makamai da aka saka wa iran take kuma aiki tare da ƙawayenta wajen ganin an amince da wannan kuduri kuma idan rasha da china suka amince da shi hakan zai taimaka musu domin akwai abubuwa da za su amfana da su sosai a yankin gabas tsakiya fiye da sayarwa da iran makamai wacce take da husuma a yankin in ji wakilin amurka na musamman kan sha'anin iran ya kuma yi gargaɗin cewa idan har wasu suka hau kujerar naki a wannan yunkuri na ganin an sabunta haramcin da aka saka wa iran kan sayan makaman to amurka na da ikon da za ta bi wasu hanyoyi wajen cimma wannan buri. a shekarar 2015 sashi na 2231 na kwamitin suhu na majalisar ya ɗage mafi aksarin takunkuman da aka kakaba wa iran amma kuma ya kirkiri wata doka ta musamman da kasashen za su iya amfani da ita wacce ta ba su damar su maido da takunkuman kuma batun haramcin sayan makaman na ɗaya daga cikin ire-iren takunkuman da wannan matsaya ta ba da dama a saka tsarin da gwamnatin shugaba trump ta fi amincewa da shi shine kwamitin sulhun ya tsawaita haramcin da ya saka wa iran yayin da ita kuma amurka za ta ci gaba da takura tattalin arzikin kasar domin a dakile husumar da take haddasawa in ji hook inda ya kara da cewa amurka za ta san dabarar da za ta yi domin ganin an tsawaita haramcin sayan makaman akan gwamnatin tehran sharhin da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kenan To shi kenan kuma masu sauraro da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Suleiman Muni Barma ke muku ban kwana daga ofishinmu na birnin Yamai a huta lafiya.